begenki ya mamaye dukkan sansanin zuciyata ya ki wannan kyakkyawar halitta ban zaton cewa na yi laifi in na ce an yi ki ne musamman domin tabbatar da jin daɗin rayuwata yes i believe you are meant for me and only me sai luba even death cannot separate me from you if any bad utterances are uttered My love, I'm lost of faith to say. Kalamanka sun mamaye birnin zuciyata. Annurinka ya kasance kamar hasken taurari. Da wata ɗan daren goma sha biyu a sararin samaniya. My heart was conquered by you, Abdullah. Dahima, lallai rayuwa za ta Lailuba, wai mi isa ba ke jin magana ne ke a rayuwar ki ta duniya ne. So nawa zan gaya miki kike yi wannan dan iskan yaran mara mutunci. Wuce gida. Da'iman ko? Za ki ga da'iman. Kai kuma na juyo gare ka mara mutunci. Ka nemi kuma ka tun dare bai yi maka ba. Ni ba uwar ka bace. Saboda ka ka kiyaye ni. Tunda na lura kai ma kunnan kashin gare ka ba ka jin magana. To na rantsi da Allah da Annabi za ka ga irin mummunan matakin da zan dauka a kanka. Ba dai kai ba ka jin magana ba? kuma kana maganar da'ima da'ima ko za ka tabbata cikin da'ima za ku ka mutu a banzace a cikin da'iman ɗinka mara mutunci sasarin sarƙar da aka ɗaure ni da ita ta kunci kanta da kanta domin tausaya wa wannan zuciyar da ba ta gajiya da mararin ganinka ina kake ne masoyina ka fito in ganka na daɗe da sallama rayuwata cikin wannan duniya wacce ke cike da kunci da rashin kwanciyar hankali na masoya na ji daɗi da kika yarda muka zo duniyar masoya inda ba tsangwama ba kyara sannan mu yi zama na amana ya masoyiya ta karbi amshi shaki fure don ki samu sanyin rai Abdallah! Abdullah! Ranka ne gaskiya ran nan sai a hankali. Ai abin da nake dubawa ne. Ziyarar nan za mu yanke mai hukunci daidai da rashin ɗa'an da ya aikata. Gaskiya abin da ya kamata ke. Uwar gida, ki yi haƙuri. Kin kawo inda za a share miki hawaye. Bari hukunci ya zo. Assalamu alaikum. Ranka shi dade. Alaikum Allah ya zama Ka iso ba? Mun Allah ya kawo. Yau masa. Yau ba. Eh, kai da Alhaji. Ku taimaka ku tale mun yaran. To ma da Kai. Tale mun shi da kyau. Ina so ka zabga mai bulala goma daidai da rashin ɗan aliyai. An gama ranka shi dade. An gama ranka shi dade. Za ka yi fa da rashin ka. Inna. Wayo Allah na. Me ke faruwa? Wai Allah na! wa Ke! Wai! Ranka ya Ranka ya Allah dan hakuri haka. Ya kai. Ranka ya faru kuma? Dan Allah ya hakuri. Wallahi diga dukan yarinya ta nake gani a ce maka mun Allah. A kuma? Eh gashi ta ya farfashe. Dan Allah ya hakuri. Je ki ba. Je ki ba. ai da alhamban da tsatsin shi a jikin shi na Allah ya hakuri ranka da kyale shi haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ranka da zo ka duba bayan ka gani din da ya burbush duk duka ya fasa ba ranka da ranka da Allah ka yi hakuri to uwar gida na'am ranka da to wannan fa abun abun al'ajabi ne wannan abu a baro Allah da eh, gaskiya ne ran yawa ran da ina roƙon alfarma hmm. na Allah ka bar mu tafi tare da su gaba ɗaya gida eh to to ba damuwa ba damuwa tashi tashi mu tafi Allah kare hmm. Allah kare lafiya Allah kare masha Allah Allah ya Allah sarki hmm, yalla bai hmm? ka ga mun yi kun Allah to shi ake duka ya take jin zafin take ji iko Allah ne wannan masta akwai Allah ya kiyaye Allah ka ce mamaki sai ka ce littafin dubu to Allah shi kyauta wannan soya daga Allah take Allah eh. to Allah shi kiyaye Allah shi Allah samu dace masha Allah Abdallah dalilin da ya sa na ce ka biyo ni gida ina so roke ka gafara ne tsakaninka da kai da seluba saboda zahirin gaskiya ban taɓa tsammanin cewar soyayya ku ta kai haka ba sai a yanzu shi yasa na ce bari in kirawo ka ka biyo ni gida don in ba ka haƙuri ko in ku haƙuri gaba ɗayan ku ina mai roƙon ku gafara ya fi mu kurakurin na tafka muku a baya kuma sannan abin da nake so ka sani abdallah ga dai sai luba mareniya ce ba ta da uwa ba ta da uba shi yasa nake so in roƙe ka kamar yadda take amana a gurina kai ma ina so ka rike min ba amma na tsakani da Allah dan Allah ka ji ko yanzu abin da nake so da kai ina so ka tashi ka je ka nemo kuɗi ka kawo domin a ɗaura muku aure da kai da sai ka ji ko ma'ana abin da nake nufi shine ba wai ina nufin ka je ka nemo wasu kuɗaɗe na daban ba a'a ina nufin ka je ka nemo kuɗin da za ka biya sadakin sai luba a ɗaura muku dan shi ne suna ta da shi ka ji ko kuma ina fatan allah ya muku albarka kun ji ko ran shiga daga ciki na gode ba komai ka da shi